Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamot Kadri et avec moi Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam, comment vas-tu Je vais très bien Salamot et toi Alhamdulillah, ça va. Alors, nous ce matin Comme d'hab, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations et aussi de la bonne musique nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé. Comme invité ce matin, nous suivrons ensemble un entretien avec le capitaine Samuel Arzika du service départemental de l'environnement de Filingué. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport pour l'écho des régions. Nous restons à Niamey, du loti avec les femmes du studio Kalankou, sans oublier la culture linguistique avec Mama Ada. Nous allons clôturer avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'audition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Amina Hassan. suite à les flashs d'informations avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Salamotou. Bonjour Rafifi. Alors pour ce matin, le ministre des Transports et de l'Équipement, dans un communiqué publié hier, informe l'ensemble de la chaîne du transport international, à savoir les chargeurs, les transporteurs, les armateurs, les transitaires, les assureurs, etc., que l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé est en tout lieu du territoire de la République togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo conformément à l'accord bilatéral de transport routier entre les deux pays. Toutefois, en cas de demande et sur autorisation exceptionnelle du dit ministère, le Burkina Faso, le Mali et le, Niger, et le Ghana peuvent participer à l'enlèvement du fret. Ensuite, en réponse aux déclarations du Premier ministre nigérien affirmant que le Bénin abrite des bases militaires françaises sur son territoire pour déstabiliser le Niger, les autorités béninoises ont rejeté en bloc les propos du chef du gouvernement de transition nigérien. C'était lors d'une interview qu'elles ont accordée par le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Hongbeji, à une radio locale le dimanche 12 mai 2024. Selon lui, il s'agit plutôt de petits camps militaires destinés à sécuriser le Bénin tout en invitant les autorités nigériennes à envoyer des médias indépendants pour constater l'absence des bases étrangères au Bénin, rapporte Actu Niger. Enfin, dans ce flash, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Ousmane Mahaman, a procédé hier 13 mai 2024 au lancement national du programme Valeur du sol au Niger, un programme financé à hauteur de 100 millions d'euros vise à améliorer la fertilité des sols et la capacité productive de 2 millions d'hectares de terres agricoles au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au nord du Nigeria en favorisant la résilience et le bien-être de 1,5 million d'agriculteurs, en mettant l'accent sur les femmes. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika, passe une excellente journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons ensemble un entretien avec le capitaine Samela Arzika du service départemental de l'environnement des Filingué. Avant de poursuivre nos échanges, allons pour notre première balade musicale avec le son T'es tout pour moi de Safiat en collaboration avec Duc Z. Oh, oh, oh sa easy, J'avais décidé de ne plus aimer. Oh, oh, mon cœur a trop souffert. Il était dur comme une pierre. Mais depuis que toi et moi on échange, oh, oh Parfois je me sens si faible, envie de me laisser faire. Parce que c'est toi, oh, parce que c'est toi, je veux y croire. Parce que c'est toi, oh, parce que c'est toi, je veux y croire. Même si c'est compliqué, on va s'aimer. Je me suis un Malgré la distance, on va s'aimer. É oh, oh, oh, on va s'aimer. É inasonquillo, ina inasonquillo, inasonquillo. Inasonquillo, inasonquillo, inasonquillo. J'ai voulu mon cœur du coffre-fort protégé à mort, ravivé au feu de ton sang. Ici ranimé انت حياتي وانا بحبك انت حبيبي وانا بموت فيك ما اقدرش اعيش من غيرك seulement parce que c'est toi se secou. inasukio inasukio inasukio C'est là notre première note musicale dans cette émission, les Niger sur Kalangu. Passons à la première partie de notre entretien, Salamatou. Dans le cadre de la lutte contre la désertification et l'autosuffisance alimentaire, il est conseillé aux agriculteurs de la zone de Filengi d'appliquer la régénération naturelle assistée. Qu'est-ce que c'est que l'ARENA Quand et comment se pratique-t-elle Quels sont ses avantages Captain Samuel Arzika du service départemental de l'environnement de Filingue, explique au micro de Abdoulaye Bagassa. Ça husaha ce wadda ta tahi bisa wadda an ka ɗora yi da sai an ka gyara wacce wadda ake yi da an ka ƙarfafa ta don a samu yawanta itatuwa cikin karkara to kamar shi wannan sassaben zamani a ina ne ya kamata a yi shi eh, in ta kamata a ƙarfafa shi general ma inda kuka gani inda aka ce sassaben zamani ina ake sassabe cikin gonaki waɗanda ake cikin noma nan ne ta kamata a ɗora yin sassaben zamani a ba a zo cikin makiyaya ba ba a yin sassaben zamani cikin makiyaya Tun da ita makiyaya ba manoma ba ce shi sassaben zamani inda ta kamata a yi shi cikin gonaki waɗanda za a nomawa kamar a wani lokaci ne ya kamata a yi wannan sassaben zamani sassaben zamani kwarai ko yana da lokaci da yake kun san bisa icce ne ake taɓawa. icce ya ɗauki lokaci biyu gare shi wanda ake taɓa shi a sare shi idan ya ji daɗi ya zamanto kamar lokacin kamar bazara lokacin da yake fara sabin kunnan nan lokacin nan ne in kuka ɗauka lokacin na ake yin sassaben zamani yana da kuma lokaci na biyu na kaka lokacin da kunnan waɗanda ya yi da bazara sun zama tsohin kunne suna butun su kakkaɓe to lokacin nan kuma kaga lokaci biyu gare shi amma in ka ce ka zo ka yi cikin wani lokaci sai ka kawo mishi illa iccen sai ya mutu shi ka so ake karayar da shi menene sassabe yake bada yana sa icce kamar yaro ne tsoho ne in ka zo kan mishi wani kuskari ma ka sa cikin kwandishon ka ba shi abinci mai lahiya to lokacin na sai ka ga kamar ƙarfin shi ya dawo yana koma yaro to haka ne sassabe yake kamar ka rage mishi nauyi ne ga jiki ne kaga sauran da adda na iya rike su e haka nan ne kaga sai yarin ta ta dawo mai wani irin unhwani ne waɗanda suke yin sassaben zamani na za su iya samu unhwani sassaben zamani yana da yawa na ɗai kaga dabar mu ɗauki bisa kariya kariya yana kare gonaka in kai sassaben zamani za ka samun yawan itatuwa cikin gonakinka ko masu nagarta wannan itatuwa da ka bari cikin gonaka masu nagarta su ko za su kare gonaka dabur da iska wannan mai zuwa ya share maka takin gona ya kai wani wuri da zahin rana nan da yake bugun wuri ko ina sai zamanto gonarka zai ta zamanto ta akwai inuwa da kowane wuri kaga zahin rana ya rage na biyu zai kara maka karhin gona me miye karhin gona saboda itatuwan nan suna yin kunne bayan ce muku kamar itatuwa kunna itatuwa in suka hito suna tsuhuwa sai suka kaɓe in so kakkaɓe kuma wannan kaga wannan ihi da addakwai in suka sabka cikin gona wannan ihin sai sa kunnan iccen in suka faɗi iska bai ya ɗauka su ya kai cikin wata gona sai dai in ya ɗauko da iska ya ɗauko wani taki-taki da waccan wata gona ya kawo sai ya ƙara daddala waɗannan kunne kaga sai su rube sun ƙara maka taki zai sa kuma misali bisashe su ɗora ziyartar gonarka kuma lokacin da ka tashi gyaran gidanka kaga ba sai ka tayi ga wani daji ba ko ko gona wani ka je ka saro magana ta gama ka da wani akwai shi cikin gona ka sai ka zo ka nemi in runfa ce za ka yi za ka samu icin da kai runhuwa tun da in kai sassaben zamani itatuwa ne masu nagarta za ka bari waɗanda zuwa gobe za su zama maka ko babban icce cikin gona ko ko icin da za ka amfani da shi ciki sai ka zo ka sara ka je ka yi runhuwa ka gyara kuma a lokacin da ka yi wannan sassaben zamani wannan sakonni da ka zo ka sare ba zubda ba kake aje su kake tara su kake wuri guda in ka tara su wuri guda sai ka sa ƙasa ka taushe in su kwan biyu kunnan za su bushe in suka bushe kaga lokacin nan uwar gida za ta zuwa ta samu itatuwan wuta ciki kenan kaga in kana da gona sassa itatuwa sashi umar su za ka samu wata hudu wata biyar uwar gida samu itatuwan da kaga kai ma ka rage kuɗin sai itatuwa gidanka tunda mun san nan mu mutanen ƙauye mun yi aiki da ice da gas ba kowane gida ba da kwai gas kuma zai ƙara kamar ƙwari waɗanda ke gyara ƙasa tunda mazaunar su ne cikin itatuwa in suka zo suka zamna cikin itatuwan nan su ko za su nasu aiki su jawo wani taki su jawo wane ne ko ko su mai kamar ƙasar hudodi waɗanda ruwa za su samu su ɗora shiga cikin ƙasa sosai da kyau kaga ya zamanto gidan wasu ƙwari kuma waɗanda ba za su samu su cuta ma shimkakka ga ƙarin kuma ragin zahin yanayi tun da canje yanayi wannan da kuke gani ya sa zahi wanda ba na misali ba wanda aka san ya ƙarfin mutane amma kaga wannan cikin wannan wurin inda kai sassaben zamani itatuwa sun wadata sosai yawan itatuwan da da zai rage kamar carbon da ake cewa cikin iska zai taimaka mana wurin gyaran yanayi abin kuma damana sai ta ƙara sabkuwa Chers auditeurs, c'était là la première partie de nos échanges. Marquons une pause pour écouter une deuxième musique de l'artiste Gawan avec le titre Matata. Je vais vous raconter une histoire de la fille du papa du quartier Liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier avant le monde carême. Faut passer le limon, ça maman vient de l'armée et moi le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux, je suis délinquant. Un délinquant sans diplôme qui n'a pas d'avenir. Un délinquant qui pue pas. Il ne jeûne pas. Donc ne sais sait pas. Je suis quelqu'un de bien. Qui pue aussi. Qui fait ses cinq prières. Qui fait ses cinq prières. Qui fait, qui fait, qui fait, qui fait ses cinq prières. auditeurs, Matata est le titre que vous êtes en train de savourer de l'artiste Gawan. De son vrai nom, Hassan Adamou, il est membre du groupe à bloc Crew. Après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il décide à voler en solo. C'était le son Matata de Dans la deuxième partie de nos échanges, l'ARENA présente de nombreux avantages aux communautés villageoises puisqu'elle leur permet de s'adapter au changement climatique en renforçant leur résilience. Comment vulgariser cette technique au profit des populations Quelle différence entre la RN et la pratique traditionnelle Suivons les éléments de réponse avec le capitaine Samaïla Arzika du service départemental de l'environnement de Filengi. Il est au micro de Abdoulaye Bagassa. da muna son kaɗan ɗaukar muna kaɗan ya kuke isar da wanga ilimi ga manoma wanda ya kamata su yi unhwani da wannan sassaben zamani hanyoyin da muke bi kamar yanzu wanga hanya ce wadda ta gidan radiyo hanya ce ta ɗai in eh, yanzu in aka sashi ga radiyo kowa zai samun bayani na biyu kamar lokacin da masu hauni da shuni suka zaka sun ce a za su yi wasu ayyuka kamar da dai irin haka za mu zuwa karkara karkara mu tara mutane na gari inda suka dace inda su masu hauni da shuni suka ce suna son su taimaka sai mu zo mu tara mutane mu gargaɗe su kuma sai mu sa a ce to kowa ya ba da sunan shi duk mai sa a yawan nan sassaben zamani kaga hanyoyin da ake muke shiga muna galgadin mutane su kara hawa kuma muna haɗa musu umarnin shi akwai na uku wanda mu taɓa yi ba kamar mu ɗauki mutane mu kai su kamar yawon buɗe idanu shi ke sa mutanen karkara su ga tabbat zahiri misali yanzu na in ka ɗauki Nijar an san akwai karkara wajen tesa wani gari da ake cima ɗan saga ko Amerika ka zo in ka tambaya za a ce maka ko ko in ka shiga Google ka tambaya za a ce maka gashi su sun shahara wajen wannan abun tunda sun san umarnin shi kaga ana ɗaukar mutane har da wajen chad da wajen burkina faso suna zawa su yi ziyara su ga wannan to mu kaga mu da annan cikin ƙasa har yanzu mu fara samu wannan fallaba da nan mu ɗauki kurhan ga sai mu kai su ce wajen mu gwada su ce to kun gani su tambayi talakawan uhani mi kuka sami bisa wannan tunda su can bisa wannan sassaben zamani har so ice suka kafa kenan su saro ice ka saro icen gona ka zo ka kasa a saida gari ya samu unhani kai ka samu unhani muna son mu shi menene bambanci sassaben zamani da wancan sassabe na asali da aka sani suna da bambanci bambancin shi da wance ne kasan shi wance ne bai da kamar ne. ka zo ka ga icen da ya maka gare shi dai ne kake bari cikin kama sakon ice guda sai ka bar ɗa guda ko da biyu amma shi ko wanga da ya zo an sa ka haka binciki in akwai wani icce wanda ka ga sabon ciro wanda hito cikin gonarka sai ka yi tattalin shi me za ka tattalin shi tun saboda kai manomi ne kai sai ka mishi shaida da wasu 'yan tsumajajjaye da ko noma kake kashe shi kaga iccen babu shi cikin gonarka amma na da babu su da wannan sassaben da ba aiki da wannan waɗanga dai mayan ne ake diba a gyara amma shi ka wanga kaga sai a samu a bar gagin disa a ce to kamar cikin eka ana son a bar kamar gindi duk tsakanin metar biyar a bar gindi guda kaza zai ba mu wajen ice 225 za a ba mu ga eka guda wanda ta kamata a bari in son samu ne da sabon da wanga wanda aka wanda kamar sabon ciro wanda aka gani wanda babu shi cikin karkar koko babu shi ma cikin gonarka eh ka gani bambancin su kenan kuma da kulawa ya sa mutane sun karanci ba kamar da ba yadda in ka sassabe can kai wani biyo dan wanka ne magani, sai ce bari ya kashe amma shi wanga sassaben zamani ya kawo hankalin mutane ya kawo da cewa ya sa ka kiyaye hakkin ko da dan uwanka ne duk abin da ko dan uwanka ne in bai baka ba in ka je ka yi ka mishi banna kuma ka mishi asara kuma Allah zai tambaye ka kaga bambancin shi da wannan ya sa mutane sun gane da halak da haram eh ba ni zuwa gonar wani in saro iccen shi tun da ban tambaye shi ba bai bani ba ko ka ga ice gona wani kana son ka ibo cikin zornikin da ake sassaben zamani sai ka zo ka tambaye wani kai na ga ice za gona ka ka bani a sai ci muka abare ina zuwa yan saro maka tun da shi ya san irin saran da zai mai don shi yana son ya tattala icen shi amma in ya ce maka je ka saro kai abin da kake bukata ne sai ka je in sama ne kake so ka sare tana yiwa in ka sare ya mutu bai sake abin nan ga bambancin su da wannan cikin pratik yawan itatuwan da ake bari cikin gona cikin sassaben zamani da irin itatuwan sun bambanta da nada to ka ji bambancin shi da wannan shi wanga ana nuhin zai kare gonarka gaba ɗai da iska wanga na zamani da zahi da bugun ruwa da kariya da yawa da wani kira ke gare ku zuwa ga manoma musamman bisa unhwani da wannan eh, sassaben zamani kiran da a gare mu ga manoma kira ne mai ƙarfi sabida in suka nura rashin iccen da ya tunno mana kai yan aka dibi lissahi ga shekara talatin ko arba'in da suka wuce ba wasu irin itatuwa sun kawar sun bar mana abin amma kamar yadda na kwatanta muku ga sassaben zamani iccen da ka gani ma babu cikin karkara kaga Allah ya yi cirin shi kana ya tattalin shi kaga zai sa wannan icce ya dawo cikin karkara in ya dawo kaga ba riba ka bane kai kadai riba kowa da kowa ne cikin karkara tana yiwa akwai wasu masu iban magani masu wani maganin zafi wani wane ne za su ɗora zuwa suna amfani da shi kenan in mun kai banza da aikin sassaben zamani kun ga dai itatuwa yanzu ko ka dasa ba su tsayawa tunda ba ka iya zuwa kullum kana ba su ruwa dole ne sai mun karfa wannan sassaben zamani don mu samu ceci karkarar mu ga wanga canje yanayi da tunno kai kenan in muna son damana ta dawo mana irin nada sai mun bar itatuwa isasshe kenan wanga Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Salamoto, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à la santé. Un accident vasculaire cérébral ou AVC, communément appelé attaque cérébrale, est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Qu'est-ce qui cause une attaque cérébrale et comment la prévenir Écoutons les explications du docteur Konate Moussa Mahadi, neurologue à l'hôpital général de référence de Niamey. Il interrogé au micro de Docteur, qu'est-ce qu'un AVC Un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, est un déficit neurologique focal secondaire à une pathologie vasculaire, c'est-à-dire un caillot qui bouche une artère cérébrale et qui va entraîner un déficit focalisé d'un côté ou bien une artère hein, cérébrale qui s'éclate et laisse jaillir le sang. Quels sont les symptômes d'un AVC Alors, les causes des AVC, elles sont nombreuses. Mais les principales sont entre autres l'hypertension artérielle, les cardiopathies emboligènes, c'est-à-dire les maladies du cœur qui peuvent euh, entraîner la formation d'un caillot dans une des cavités du cœur et repousser ça euh, dans la circulation sanguine cérébrale et qui va boucher un caillot encore, nous avons l'athérosclérose, des gros vaisseaux, c'est-à-dire euh, un hein, un dépôt, une plaque d'athérome qui va se déposer euh, au niveau euh, d'une artère carotide et qui va se détacher et observer une artère cérébrale. Ensuite, nous avons des maladies systémiques, hein, les causes infectieuses qui peuvent aussi entraîner un AVC. Comment se fait le traitement des AVC D'abord, le traitement euh, dépend du type de l'accident vasculaire cérébral. Euh, le plus souvent dans les accidents vasculaires cérébraux dits ischémiques, euh, c'est-à-dire lorsque une artère cérébrale est bouchée par un caillon, le traitement vise à faire partir le caillon dans les minutes qui suivent, donc ou dans les heures, on a eu un délai de 4h30 pour faire disparaître Il un traitement qu'on appelle la thrombolyse artérielle. Cette thrombolyse, euh, la réaliser nécessite euh, tout un travail d'équipe, un travail en amont avant euh, d'arriver à ça. Ensuite, le traitement d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, là, quand la cause est d'origine hypertensive, il faudrait être c'est-à-dire baisser les chiffres tensionnels, les ramener euh, euh, à, une tension inférieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. Alors, nous avons d'autres causes, toujours des AVC hémorragiques tels que euh, les anévrismes artériels, les malformation artério là, il faudrait emboliser. Donc, euh, si on prend par exemple euh, pour les angéites, euh, j'ai parlé des, causes infectieuses, des causes infectieuses et des maladies systémiques. Là, il faudrait, en fonction du type de l'ABC, agir selon le cas. Nous avons toujours un autre type d'ABC appelle euh, les thromboses veineuses cérébrales. Là, il faudrait vraiment anticoaguler, il faut anticoaguler. Euh, voilà. Quelles sont les séquelles et les complications en cas d'AVC Les complications, d'abord, euh, pour un premier temps, vous savez, un patient qui fait un AVC, et le plus souvent, il a un côté qui est paralysé, qui ne peut pas bouger, il ne peut pas mouvoir. Donc, il y a risque de formation de thrombose. Donc euh, en cas de thrombose, par exemple au niveau du membre inférieur, cette thrombose, elle peut migrer pour donner une embolie pulmonaire. Voilà. là, vous voyez, c'est c'est pas du tout agréable parce que euh, c'est une admission en réanimation et il faut agir rapidement. Autre chose encore, euh, ça peut donner des troubles de la déglutition, les patients qui sont alités. Et si, par exemple, euh, ils ont des troubles de une dysphagie, donc c'est-à-dire <coughs> quand ils euh, avalent quelque chose, ça peut passer de travers et là ça peut donner, euh, vous voyez, des fausses routes. Euh, et là aussi une pneumopathie, ce qu'on appelle les pneumopathie d'inhalation. Donc tout ça, ce sont des euh, complications qui sont du tout redoutables parce que euh, ils sont le plus souvent finissent toujours par être en réanimation où la prise en charge va être encore plus onéreuse. Alors, autre chose, autre complication euh, liée aux AVC, on peut prendre par exemple euh, une récidive parce que quand le patient fait un AVC en premier lieu, donc euh, il faut qu'on passe à la prévention secondaire. Il faudrait qu'on arrive à euh, faire en sorte que la symptomatologie regresse. Euh, il ne faut pas que ça évolue. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Marquons une pause musicale, n'est-ce pas, Mariam Oui, Salamoutou, et je propose les titres Auré de Big Abdel. Oh, oh. Big Abdel. Jim. Oh,

zama lafiya shine yau sa'a maku fata hankurin da shuna ya zama tilan sai tsufa ranar sallah ce ku sake ɗinka ranar murna ce ku da ki buɗa ranar ku sake ɗinka ranar murna ce yau da ki ma yafo sobai ga suru danga goroho ni kurun ya jarga wo ga bisa a gabanin magase nanin san mu ga dai wanda si bon siki asan ni se ni kurun ya no ma bon a gabanin magase nanin san mu ga dai wanda winda go ni kambara kun wanda ni wanda Auré qui signifie mariage et le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement de son vrai nom mode Gado Abdoulaye alias Big Abdel est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Défini comme quelqu'un d'introverti, Bigabel explose littéralement la baraque au contact de la scène et du public. Artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. Depuis son sac, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle, dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger, voire à l'international. yeah, yeah. cette pause musicale, Salamato, on passe à l'écho des régions pour aborder la question de l'automédication chez les enfants. En effet, cette pratique prend de l'ampleur et c'est un phénomène qui a des conséquences néfastes sur la santé des enfants. Les détails dans ce reportage d'Alamin Ouacha rendu au studio par Nafisa Adamou Sirfou. L'automédication, c'est l'utilisation de médicaments par une personne sur sa propre initiative sans l'aval d'un médecin. Et cette pratique concerne beaucoup de personnes. Ce parent explique pourquoi il utilise les médicaments de la rue. D'autres parents sont conscients du mal que l'automédication pourrait causer aux enfants et ils attirent l'attention des autres sur la pratique. Dès qu'un enfant tombe malade, sur place, on tente de lui donner quelque chose contre sa maladie, sans pour autant avoir euh, au préalable l'avis d'un médecin ou bien de faire des examens pour bien pouvoir diagnostiquer sa maladie dan tana wa ka sai magani ka ba yaro shi tana wa ba cutar da aggare shi ba zai warkar da ya kamata yara a zarka kai su likita yana rubuto musu magani pour le médecin la pratique de l'automédication surtout chez les enfants est à bannir Ibrahim Jibo médecin pédiatre donne quelques explications. En effet, tout traitement médicamenteux hâtif chez les enfants peut gêner l'élaboration des défenses naturelles du corps humain, mais aussi ça va donner l'impression à l'enfant que les médicaments sont indispensables même quand il s'agit de troubles minimes. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, car beaucoup de parents partent chercher des médicaments ou bien prendre le leur, divisé en deux ou bien divisé en trois pour donner le médicament à l'enfant. Alors que quand il s'agit de prescrire un médicament chez l'enfant, a des médecins spécialistes à ce sujet. Souvent, la dose administrée chez les enfants dépend toujours de son poids, d'où les risques de surdosage pouvant donner des hépatites toxiques d'origine médicamenteuse. Et le premier médicament dont les parents utilisent régulièrement et en grande quantité, c'est le paracétamol. Le paracétamol, à lui seul, il est très hépatotoxique. Vous allez voir un parent prendre le doliprane ou le, euh, 1000, il va les casser en deux pour donner à l'enfant. Alors que le médicament chez les enfants son dose poids dépendant. Du coup, quand il s'agit d'administrer un médicament chez l'enfant, c'est toujours en fonction de son poids qu'il faut donner le médicament pour éviter ces conséquences. Pour une meilleure prise en charge en cas de maladie, les médecins recommandent de fréquenter les structures sanitaires aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur du jour, Adam Saru, est avec nous dans ce studio. Bonjour, Adam. Bonjour Myriam, bonjour Salahi. <laughs> Adam, à la veille du tournoi IFOAB et on sait que le MENA se séjourne à Accra depuis quelques jours. Tu peux nous donner les nouvelles de l'équipe Bien sûr, est installé à, à Opama Hotel, Dakar, les U17 du MENA ont effectué le test IRM quelques jours avant le début de la compétition. Adam, le test IRM, tu peux nous expliquer ce que c'est Le test IRM est un examen médical basé sur l'imagerie des os. Ce test permet de déterminer l'âge des joueurs. Toutes les équipes sont obligatoirement soumises à ce test conformément au dispositif de la FIFA pour détecter ceux qui ont plus de 17 ans par exemple. Sur les 20 joueurs inscrits dans la liste du sélectionneur Mohamed Bachir Arizona, tous ont validé avec succès ce test. La compétition débutera demain avec au programme le pays organisateur le Ghana contre la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la 16e journée de la Ligue nationale. À la fin de cette 16e journée, seule l'équipe de l'université Abdoumouni de Niamey a assuré son billet pour la Super League la saison prochaine. Logée dans la poule A, l'équipe de l'université a un bilan très positif. 16 matchs joués, 12 victoires, 3 matchs nuls et une de fête. Dans l'autre poule, c'est les deux équipes de la région de Dosso qui sont en tête, à savoir le Wombey AC avec 37 points, suivi de l'entente FC de Dosso, deuxième avec 32 points. Pour finir, Adam, parlons de la Super League. Eh bien, Marianne, pour ce qui est de la Super League, nous sommes à la 25e journée et la course au titre reste à jamais serrée. L'Esgarde nationale est en tête avec 50 points, plus un goal à virage plus favorable de 29 buts. Et Fan deuxième avec 50 points et un goal à virage de 19 buts. En bas de tableau, nous avons le Tagour de Dosso, l'Espoir FC de Zender et la Kokana Football Club d'Arlit qui continue la descente en enfer dans la zone de relégation. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro, le deuxième de la semaine. À demain, avec le même plaisir de vous servir. Merci Adam Sary pour toute cette information sportive. Chers auditeurs, suivons à présent le portrait de notre émission. Il s'agit de Madame Sadotou Malambaba, une veuve qui, depuis le décès de son époux, élève à celle ses enfants. Elle nous parle de sa situation dans cet élément réalisé par Moussa Maman. Musa Hassan. Agwani jiri wai taki lasa bai. Sabdat malam babu kwara wala ta gisi zaji zambar hinkan di wacin di hinza. Hunkunin na gogin galla tun mizi iddo jere wanda hinkan daru su taci. A gogi da dirse. Mai gidana dai ya zan babu yau shekara goma. ai kwara bora gi wai ne ya kan irkwai ninga talfota a bugu da ka iddu na ngaisi wai borhin kan da albor taki ai no gogi na yayi sambu to ba funa wo kai kal dai bor mu ne alhamdulillah zan ba funa kal suru man ta halka ni funar gogama ir goga haudu irkwai da wankanti kani yo kir gogama man ti danga wato nu amma da wadin kulu ir goga sab irkwai si han foyan dir churgusu ir si hauru wal dir hauru ir si churgusu sahe tana yi wa a rasa na rana ko kuma a rasa na ranan a samu na dare a kare ake tahiya. Sijira da kuta da jura gano saurat malam baba gogin ga da feri amma ce foyan abin da kai nasu wasa ka almiyalo murada kan yanga bakul feri. Ina da sana'ayi tunda menene sana'ar da aidu gwai kai gogati inga gati radio gwai sigir yanno aigunu kai na kai gogudu a radaino ir gogate yadin da man ta halaga wasu no borgate daino yadin da zan muradai ga bagumo zan kai lokol ginai ne ya makaranta handu no hune ya alcirkarai no hune ya kan na kamo murad kai kai ne ya kawo duka wannan dai ana fuskantar su Ruth malam babu ne kan boborkan gogorin gihin ba funa ga sandi dam sandai bobu no ka garasi gaskiya matsaloli ba amma zancen su akwai su sosai lalle sandai kan goni si kabu iga bagumo dir sambu handu bandai wura kan haya kulcada, yadin ga sandai gono zamon kan borgo gudu bumbo ga wasu borgo te yadin dano wani moye ga katon tonkwai ne yadin ga sandai bobu gono son alatu mai borai kan gihin giga bumbo da borgon gidi alhali kan igon gondi wala yadin ga dan matkain ki dano irkoino ga da bar haikulsi irkoino kan da wani ingino gihin gaban amma da wadin kul irgo ga sabu irda borai gora beren diyan wo wadin bumbo gomnino ai hindai no goga izai tina sambu irkwai dai mu diyaisi sai ubangiji Allah maɗaukakin sarki shi da ke dafa mini gaskiya ba da yadin sanda ya shiga saudatu malam baba ganji am kokar berin da himmar dan am sabu irko sai ingi zai su ba mu boriyan maga ni fatan da za ni ko da wani lokaci Allah ubangiji shi na karoko ko tunda Ke ngo kan gaise gati ayo irkwai daina gun ware zama ingino gida bar hai kulsi ai gogi irkwai ware ai zan kai mutun gite zan ka albarkantiyan ai gogi irkwai ware mu cewyon wo kan yi gogite irkwai dai minu a umfanu irtabo mu ban Allah ya sa su cimma wannan guri wanda na sa gaba na ingadiya na kowane ya samu wani matsayi wanda za a fidda mu shi takaici Merci Moussa Hassan pour ce portrait. Dernier tour à musique avec l'orchestre Colombo qui nous chante Kukanzaki, une manière de bien clôturer l'émission. baki ya ci ya gana da damu sabin wake yana soyuwa zai kashe mutum a biya har ma a bashi karin lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgi mana taka soja marmari daga nesa bindiga jira ku yaki a galali soja soja ina ka fitar tallafi dubon ka yi ya kanuwa mai wanke dauda na gaishe ka ɗaya ba akwai alheri kalar kuɗi kalar kaya gani ba nake gani jiwonka wane rabo da rigar soja mai aro mai hasa soja wane mutum da kakin soja daga yau sai matan sai mu da ke taba muku hana tasar na gaishe ku emiji sai kan lalle farnan da ko bai zo ba tawale na kan leka in iske fetin sai kalan mutum kalar kaya nai barikin kali yiwonka kai yaron bada lalle ka muna na gaishe na yaba akwai harfe mama ma. da sista ta na sani na gaishe ku na akwai alheri ku ba mai zowa polis sai na gaishe ku ta yi polis kadar na gaishe ka kalan mutum kalar kaya ne malikin galibiyonka ba kai yaro baba abulkarimu ilora na gaishe ka na bari ya dai yarinya ai ba kwai alheri irabu ko bai zo ba studio dan lalle ka ni ma babu ganana ai ba kwai alheri waye da babu kuga sannu banda kina kiwa karye itace zaki baka da tsoro waye taba mun kuka ko waye taba mun kuka wani da shi da zane mu shuka can manza araba ni da duniya da sanu ni da dangan banza wanda ya dama wura bai sha ba ita ce maka ce ce tani kai ma bi shi da ce ce tani wanda ce maka bai ya san ka kai ma bi shi da kallon banza ma'aikace kada sauran kwana araba ni da dangan segül ola giden oğlum Oğlum getir oğlum Kadi kadi ba akwai alire shi gidan burodi sai mai shayi je ne sarfan fada fada mutum zai fada waye ta ba mun kura sannu uban zaki ma kiwa gaje itace zaki baka da turu waye ta ba mun kura kowa ta ba mun kura balli da shi zane mun shuhaken banza a raba shi da zancen duniya zancen mu ne zancen banza sai da ma'ura bai sha ba ni ya ce maka sai ta yi tsami kai ma biki da sai ta yi tsami wanda ce maka bai ya san ka kai ma biki da kallon banza bai da shekara sauran kwana a raba ni da zancen duniya da duniya zancen banza ne da san duniya zancen banza ne Chers auditeurs, place à présent au loti du jour. Qui met l'accent sur l'utilisation à des biens publics. Fantacham sur et nous en disent plus. On les écoute. Hey! ji na gama. Yanzu kam sai gida, ni ina ma ‘yar sako ita. Wai Allah, na iso gida. ‘Yar uwa, ya ne kina lahiya? Ke kaɗai ce anan, ke tsaya, an ya ba na mance in kashe su. Kai ni kamar ban kashe komi ba a wajen aikin nan. Wallahi na manta sam, ki amma ba yi komi. Yalla mai gadi in ya gani ya kashe abin shi. Bari ta zuwa wanka na. Ke ke ke, ina zaki? Dawo nan. Wanka mana zan je in yi. So nake yin dan shika shiki na in ji daɗi. Ya aka yi ne? Wallahi kina bani mamaki. Na mi kuma, da na yi mi. Ki ɗauko sakot ki zo gidanki. Ba ruwanki a can wurin aiki ke bau komi a kunne baki kashe komi ba. Ina ne hankalin ke ta yi? Aski ke wannan abun da kika yi yayi kyau ne? Ke abin da ko in na manta akwai masu gadi sun kashe daga baya. kin gan halin ki ko dan me yasa zaki jira sai an yi shi wajen ki aikin da ya kamata ke ki shi mai gadin shi ne ya amfani da su kayayyakin ke tsaya ni fa ba laifi na bane ba in wani ya bata miki da rai ki san da cewa in wayannan kayayyaki da kuke amfani da su wurin aikin ku suka bace ke zaki shiga cikin wani hali saboda kina amfani da su kuma suna tallafa miki wajen ayyukanki wanda ya baki aikin ba ga ƙasa ta ya cinto su ba kuɗi ya sa ya saye su saboda ku ji daɗin aiki ko ko gaya mini in takardar biya huta ta zo kina ba da dalaki ne a biya ina iya cewa a'a kenan wannan ba na farko bane da kike nan ga yin wannan abu kuma kina gayi wata rana gida hankalinki bai mata shi ba a naman ce ban kashe hakan gaba wallahi ki sake wannan ɗabi'a take zai fi aifa miki da mai ido to na shi amma ai mantuwa ce ba da gangam na yi ba ko in an kai so ɗaya ko so biyu ana iya ganewa amma kullum sai kin mance kawai ki ce dai ƙiu ya gare ki ha wa'annan kayayyakin da kike gani suna amfani wa kowa da kowa wurin aikin ki saboda haka ya kamata ki sa niyya ki kokari kenan ya kamata ki kula da wani dan gyaran su in sun samu wata yan matsala da rinka lura da in suna bukatar wani abu ai akwai masu gyara waɗanda su aikin su ne kawai su gyara su ana miki magana kina ki ko wadan me yasa kike da taurin kunne haka mm Allah to na shi ina sauraron ki kayayyakin da kowa ke amfani da su cikin rayuwarmu ne suke na yau da kullum musamman ma wajen aiki, saman hanyoyi wajen shakatawa duk abin da kowa ke amfani da shi. da sauransu. Ke cikin halinki abubuwa ne da ba ma na kowa da kowa ba ne, na mutum ɗaiɗai ne. Kayayyakin wata ma'aikata ce mai zaman kanta, kenan ya kamata ki yi hankali da su. Kina iya samun kashedi wajen aikinku saboda sakaci dangane da wa'annan kayayyakin na wurin aikinku. A a kashe dinami me yayi zahi don saboda kawai na manta in kashe kwamfuta ta ko kuma wani dan AC habu yayi yawa mana naji yayi yawa ki zage da yin hakan ga zaki zo nan ki iske ni ki same ni ki ce na haɗi gaskiya a hidda ma wani zancen wasa kar da ki sake yin irin wannan abu ki kokari dan Allah dan annabi kahin ki zo daga yanzu ki dinka kashe komai da komai da ki san da yana iya wani bata wuta to naji insha Allah zan kula saboda waɗannan kayayyakin daɗina ne ma a ce suna yi kuma don saboda kamfaninmu ya ci gaba na gode kin shi uwa sani da kulawa Chers auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine, autonomisation en Hausa avec Maman Ada. Bonjour Maman Ada. Euh, bonjour Salamatu. Hakika yau kin dauko zancen autonomisation. Eh, a Hausance ko kuma a harshen Hausa matsa da koma baya. A Niger ranar mata ta ƙasa wadda ake bikinta a kowace ranar sha uku ga watan mayu na kowace shekara ranar da take da muhimmanci tamkar wata dama na halartar mata kan rayuwar ƙasa da ta siyasa da ta jama'a a wannan shekara kuma albarkacin bikin ranar ta mata mata masu sarrafa kayayyakin gona na gudanar da wani bikin baje koli na kayakin da suke sarrafawa tun ranar uku ga watan mayu a birnin gaure inda aka buɗe wata kasuwa musamman ma domin mata masu yin kasuwanci kenan a yau za mai da hankali kan maganar cin gashin kan mata wato autonomization de la femme wato shi cin gashin kan mata wata hanya ce ko inda mutum ko wani gungun mutane suke samun kwarewa da halin da suke da na ba su damar sanin ya kamata karfafa kwarewa da sauya cikin makomar ci gabansu da kyautatuwa da yanayin rayuwarsu da na muhallin da yake tare da su kenan dubarun cin gashin kai na taimakawa mata wajen ƙara ƙarfinsu da tattaunawa da kuma ƙara samun yarda kansu domin mace in an ce tana da cin gashin kanta a lokacin nan take da wani jin ƙarfi na ta gudanar da ayyukan da take so ta yi na samun kuɗin shiga kenan cin gashin kai wato wata dama ce na yin zaɓi ga mace ga mata ma zancewa da ƙarfin mai da hankali kan kyautatuwar rayuwarsu ta yau da kullum da kuma ta iyalansu kun ga a dunkule abin da za a yi cewa autonomization de la femme wato cin gashin kan mata musamman a wannan kasa ta mutan nijar da muhimmanci domin mata suna taka rawar a zo a gani merci pour cet éclaircissement sur les mots autonomisation. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal au message écrit au 82 89 89 à 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Ni ina fatan muku alheri yan studio kalangu bisa shirye-shiryen wannan da kuke yi gaskiya muna jin daɗin shi bisa shirye-shiryen mata ko da yaushe muna sauraron ku muna jin daɗin shi yadda ya kamata kuma muna gaida duka illahirin yan tahanta bisa abin studio kalangu kan mata kan maza da farin harko ina gaida usaina mamman kanda a tahanta ina gaida mumu a zangon kaftan da hajiya daiko da ingalan da amina ta wandal kuma a nan cikin karciye na gari wanda ba zangon kaftan ba ina gaida asma'u da zainabin umar da duk wanda da ya kamata su abdu duk ina gaida su yabi ina gaida su duk bisa harkar studio kalangu muna tsaye bisa kai shi ko da yaushe mu masauraran su ne da sun fara har su kare muna sauraran su assalamu alaikum je m'appelle zakariya Oumamman je suis un habitant de la ville de filenge et de temps à autre j'écoute euh, Kalangu J'écoute les émissions, surtout les débats que j'entends sur la radio, qui est intéressant. Sinon, il y a des informations aussi dans toutes les langues qui sont vraiment intéressantes. Tu as les informations un peu partout à l'intérieur du pays. Je profite de cette occasion pour vous transmettre mes salutations à vous, à tous les auditeurs de la radio Kalangu via Myriam Talaka. je remercie aussi le personnel de la radio Milan Talaka. Jamila Isuf Kango Chato. Studio Kalangu Sigre Irgogi Hangan za Gurgu Kalam Kwegaban Chine Kuluramon Irgoga Hangan. Wala Irgodu Agana Zama Nama La Labarian Agogirbon Eferi Irgogama Barbatai Wana Wana Dori Dore Bon. Zamano Kara Irgo Dori Dore Dinkayangono Imame Igi Fakarete Studio Kalangu Irgogu Abon Mubon Ferre. Zama Irgo Dorchin Dagon Irsweba hala igihinga ba safari ya kina kine a wiza mu igon da safariya sintina dai ai goga barki su fokan gono din ya mai haro banda in kanta ai goga mai gari kwaro ta gifo ai goga salamu kan goga ya ai goga fo ai goga ba ni ha ai ga su mai la ku so si sise kan go sai wallahi mi karano igoga te da mondo ma igoga labar tabbatanta yanka tare kan yansin da kullu siri siriya ya fi wanki goga katare ti lange me ame bon igoga sambu amma a zarma ki nano hausa ki nano fulan ki nano gurman ki ki nano igogi me ame sambu balle ki na gon lange gonu don ku wodin ga borai fahamandi iga borai ka kubara hankan go te labora gadirga windi ame ame din suwani ki ni wani ga wani ki ni wani don ku ni bani man bani ga ma hankan go ga te labora Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette émission de ce mardi 14 mai 2024. Vous étiez accompagné de Maria Made et Salamot Kadeli. L'édition a été assurée par Adam Dowaki et la technique par Amina San. Excellente journée à vous. Bye bye.